Wani ɗan adam ne baya bukatar shari'a, 'yanci da daidaito abubuwa ne masu muhimmanci cikin tafarkin demokradiyya. A ganin ku me yasa tafarkin demokradiyya baya tafiya yadda ya kamata a ƙasar Nijar? A gani na al'amarin baya tafiya ne saboda an kiyarda da sauyin da ke iya ba kowane ɗan ƙasa damar ya yi tsammanin zama shugaban ƙasa wata rana. Misali a ɓangaren kiyaye wa'adin mulki da gudanar da zaɓuka cikin lokaci. A ƙasar Nijar an kasa kai matsayin da za a miƙa mulki cikin ruwan sanyi sai an samu juyin mulki da rigingimu wani lokaci rashin jituwa a bangaren mahakumta wannan duka ba laifin demokradiyya ba ne halayen mutane ne ke kawo hakan nacin da suke nunawa shine sanadi halartar mata ya kasance abin da ake tattaunawa a kansa a shekarun bayan nan yaya kuke ganin wannan hubasar da mata suke son ko ta halin kaka a dama da su a fagen siyasa an samu gwarzayen mata da suka taba yin takarar zama shugabar kasa kowa ya san irin wariyar da suka fuskanta musamman ma a cikin zamantakewa inda mutane suke nuna kirikiri ba sa son mace ta jagoranci zahiri a cikin ma'aikatu ko kuma tsakanin abokan aiki ko cikin zamantakewa sai in babu namiji dan takara ake bukatar mace dalilin da yasa kenan ya kamata a waye ma jama'a kai mace yar uwa ce uwa ce kaka ce wace irin gudunmawa ya kamata ta kawo Shin ko akwai kyakkyawan sa rai ga demokaradiyya a ƙasar Nijar da mace za ta samu gurbinta a cikin siyasa? Ni na yarda da demokaradiyya tunda na yarda da shari'a, na yarda da yanci, na yarda da daidaito. Al'adu ne da ke ba kowane ɗan adam damar ya samu matsayin shi a cikin zamantakewa cikin nutsuwa. Yau yadda yin da muke ciki ya samo tushe ne saboda wasu ba sa cikin wuraren da suka dace da su saboda rashin gaskiya, talauci da sauransu wanda ke dinzira 'yan 'yan ƙasa ga yin abubuwan da za su sa rayuwarsu da ta sama a cikin hatsari.